Haka take ta yanayin Nijar Sido Kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran amma sai na fasalto muku da muhimman kanun labaran. kungiyar wasan kwallon kafa ta mena za ta kicire ni tare da kasar Algeria a yau da bakin karfe 8 na dare bisa agogon Nijar a cikin tsarin tankaɗe da rere na cin kofin duniya Qatar 2022 za ku je amsa tare da masoyan mena. A yau ne kuma aka buɗe wani dandalin 'yancin kan gashi na mata da matasa fiye da tawagogi 250 ne suke halarta da suka hito daga yankunan Nijar. Ya za a kyautata dubarun gine-ginen muhalli tare da kayayyakin gida gaban matsalolin sauyin yanayi a Nijar amsa a cikin rahotonmu na musamman. To madalla yanzu ga labarin naku ɗaya na bin ɗaya cikin shirye-shiryen tankaɗe da rere na cin kofin duniya ta ta maula Qatar 2022 'yan wasan MENA za su fafata da 'yan wasan Algeria a yau da yamma daga karfe 8 na dare bisa agogon Niger a wannan wata na a cikin watan Oktoba na shekara ta 2021 bakin karfe 8 na dare rana ta uku na wannan tankaɗe da rairaye 'yan Niger masu wa mena na ci gaba da nuna fata alheri kan wannan wasa a cikin rahoton Faisal Bubakar. Muna fatan samun nasara. Muna goyon bayan 'yan wasanmu da muka damkawa amana. Ba ma shakka akan kwarewarsu. Muna son wasan da za su buga a Algeria ko da ba su je wasan ba a tashi kunnen doki. Euh, Ina da tabbaci mai karfi za mu yi nasara akan kasar Algeria. A Mauritania yau za mu yi nasara da ci biyu da nema. Insha Allah. Haka za mu dawo gida. Kuma a nan Nijar za mu lalasa su. Mutanen da muke da su a halin yanzu mutane ne masu kokari sosai. Abu mafi muhimmanci shi da mai koyar da 'yan wasa wasa ya aza ƙwararrun 'yan wasan a hilin daga. kuma a yau ne da safe aka bude sabon dandalin afirka da faransa a birnin montpellier wakiliyarmu ta musamman ta hiranta da wani mamba na kwamitin da ashley mambe ya kafa da shugaban faransa ya dorawa nauyi na hada rahoto kan halin dangantaka tsakanin nahiyar Afirka da Faransa, Farfesa Suleiman Bashir Inland a cikin rahoton Talata Abdu Bahar. Euh, Kwamitin da Ashil Bambe ya kafa ya saurari kungiyoyin fararen hula na Afirka wato matasan Afirka ta hanyar shirya tararraki 60 su ta hanyar yanar gizo tare da matasa na kimanin kasashe goma sha biyu na Afirka. Akwai Faransawa wato Faransawa 'yan asalin Afirka. Rahoton da Ashil Bambe ya mika wa shugaba Makuran a yau Talata ya kumshi abubuwa na tattaunawa da kuma na nazarin da Ashil Bambe ya yi a lokaci mai tsawo akan makomar nahiyar Afirka. Rahoto ne da ya amince cewa cewa hulɗa na da muhimmanci ya waje ba a zurfafa ta kuma a maida ta hulɗa ta zahiri da za ta haifar da wata manufa ɗaya ta afirka da turai Haka kuma a yau aka buɗe wani dandalin ƙasa karo na biyar kan mata da yara kan 'yancin cin gashin kai cewa da funaf wannan shekara ta wugogi 263 ne suke halarta wannan baje koli a cewar shugabar haduwar hadiza amadu mega da ke bada karin haske a cikin rahoton maryama nuhu. mu cewa muka yi mata masu aikin hannu maza masu aikin hannu da matasa masu aikin hannu waɗanda ba su iya biya ma kansu su zo su yi exposition mu mu ba su dama su zo su gada da aikinsu da sahi tun ba a yi overture ba akwai stand hudu da aka ce mini babu komi cikin su har an saida to muna so a ce duk mutanen ga da suka zo yau a ce gobawar haka sun saida kuma da muka yi visit the stand duk yawancin wuri inda muka ta yi sai minister ya ce wannan a kama mishi wannan a kama mishi to shine mu gurin mu na fonaf ifuka a rinka kama ma matasa ifuka a rinka kama ma mata da muka fara fona stand in mu hamsin da biyu yau dari biyar da biyu gare mu mata sun jima sun gane suna yi mai matasa sun fara ganewa da yau gwamnati ba ta iya ba mu dukan mu aiki dole wa'ansu sai sun hudda kansu sun yi aikin hannu ni na yi karatu nan inda nike master biyar gare ni amma tela nike yi a wannan shekara yara da muke ba horo su 137 ne nan zuwa wata biyu za mu ba su diploma Nijar ta aje takardar bukata gaban kungiyar mallaka ilimi a wafi wato ta rajistan kayayyaki guda hudu su ne albasar gami da kilishin Nijar kan rajistan ije da kuma cikin Nijar da kuma fatar akuyar maradi a bangaren rajistan MC. Wannan mataki ya biyo bayan wani taron ministoci na ranar jiya bakwai ga wata Oktoba shekara ta da kuma watsa a shafin yanar gizo na fadar shugaban kasar Nijar. Nijar ta samu a ranar wato 6 ga watan Oktoban shekara ta 2021 da ya gabata wata bukata ta hukumar kiwon lafiya ta duniya game da amfani da sabar allurar rtss domin rigakafin zazzabi a cewar dr jarmako hadiza jaku shugabar shirin yaƙi da zazzabin cizon sauro ta da wannan allura nizar za ta cimma muburadinta naƙi da cutar nan da shekara ta 2030 a cikin rahoton rafika a tayar. Dole ne za mu jira sharawari daga wajen hukuma mai kula da lafiyar jiki ta duniya game da wanga allura. Bayan haka akwai matakan da ya kamata mu bi game da wanga allura don mun gani akwai kasashen da sun ka fara amfani da wannan allura. Mun shima muna jiran wanga labari kuma mun ji daɗin shi sosai. Mun samu sakamako kasashen da sun ka fara amfani da wannan allura. Samun wannan allura ba zai sa mu yi kasa da gwiwa ba mu amfani da wannan allura kula da ka'idojin da an kasa domin kawo raguwar masassarar cizon sabaro kashi talatin sama ɗari mu bi hanyoyin da ya dace kamar aiki da gidan sabaro da sauransu ƙasar nijar ta amince da tarayya afirka da ta ɗauki alkawarin kakkaɓe wanga masassarar cizon sabaro kafin shekara 2030 mu ma muna tunanin kawo ƙarshen wanga masassarar cizon sabaro kafin shekara 2030 Adifa ruwan gulbin Kumadugu Obe sun fito daga mazauninsu domin mamaye gonaki da wuraren noman shinkafa a cewar wani jami'in ma'aikatar ruwa. Matsayin santimeta 449 ruwan suka cimma sun karu idan aka kwatanta da na shekarar bara a cewarsa. Kadar gado shugaban reshen ƙididdiga na harkokin ruwa a Difa. mu yanzu matakin da muka ɗauka dai yanzu da safe dai mun samu buhu ɗari uku ko kuma mun samu kawo ƙasa ko sawa hudu ne na amalanke duka mun taro mun yi mun ɗarme amma a yanzu haka muna neman tallafi dai a gauga amma mu komin dare aka kawo ko da laushe aka kawo lega muna nan muna tare bakin kofan gida abin da baka gani ba za ka shaida ba tabbon mutane suna cewa ruwan da yake taso na baya ya hina bara da yake shi barawar haka ya gama borin shi ko kuma yanzu yana tsakiyar borin shi amma a yanzu kuma yanzu ana in ma ya nuna alama a yanzu haka in ka tsaya a bakin gari in ka dibi ruwan ruwan shi yake tudu gari shi yake gangare to kenan wani fit kaɗan aka samu to fa ina ganin madarmin shi fa sai an dage a yanzu haka yau sizar ina kwance a gida aka ce hayya da muka tashi yanzu haka da muke magana da rigan kwanci na nike maka yana hira to yanzu neman abinci zan je ko kuma ɗari na gidan zane hmm? A gaida Musa Mani da wannan rahoto zuwa cin rani ta ɓarauniyar hanya matsala ce da ake samu a wasu yankunan Nijar kamar kance a yankin Zandar domin kawo 'yan jarida mai da hankali kan wannan matsala. Ƙungiyar Unifam ta shirya wani taron ƙarawa juna sani a Zandar domin ƙarfafa ƙwarewar 'yan jarida da masu shirye-shirye. Haruna Fatima Abubakar Sani mai kula da watsa labaru a Unifam ta hiranta da Ali Keta. Muna so mu ba ma horo wajen masu kafafen watsa labaru don su samu su kawo nasu gudunmawa wajen fahimtar da masu sauraro da kuma iyalinsu da al'umma don su sani irin matsalolin da ake samu a cikin yawon bakin haure da ake yi ko da yaushe. Sannan muna so mu tsayar da hanyar faɗakarwa mai kyau saboda tsaro sannan mu nemo labaru gaskiya muna so su sani irin matsalolin da a akwai a cikin cikin wanga yawon bakin hauren da suke yi su san kuma irin hanyoyin da ya kamata su bi kan yawon bakin hauren da suke ko da yaushe don mu muna so mu rage wanga yawon bakin hauren da ake A nan Yame kuma an harbe wani sandaci a ranar jiya da safe bayan katangar makarantar CEJDS da ke shiya Yame ta uku. A cewar mataimakin daraktan kare muhalli sandajin ya kasance wata barazana ga al'umma. Kwamandan Usmani Kindo Jibbo a cikin rahoton Adama Dawaki. Hakika ɗaya daga cikin shanun dajin mu ne da ke Park Dulbe ta ɓallike ta zo hannun cikin tsakiyar birnin Yamai. wani lokaci suna faɗa tsakaninsu wanda yake sa ya baro ayari a cikin 'yan uwansa an sanar da mu da wuri tun da safe muka tura jami'anmu domin ganin abin da suke iya yi idan akwai damar kama wannan saniyar daji wannan ne muka so sai dai haka bai samu ba saboda wurin da take a cikin birnin yamai ne babban hadari ne kuma kusa da makarantar boko ne take kenan kafin karfe takwas lokacin da 'yan makaranta za su zo dole ne a ɗauki mataki an ba mu umarnin kashe ta ba mu ba da shawarar idan dabba ta mutu ko kuma a kashe ta a cina mata yanzu sai mu na musamman ambaliyar ruwa a Nijar a wannan shekara ta janyo mutuwar mutane fiye da saba'in haka kuma mutane dubu ɗari da shida matsalar ta shafa a cewar ma'aikatar jinƙai juriyar gaban sauyin yanayi na da muhimmanci ga gine-gine a cikin damuna domin kare mutane daga ambaliyar ruwa waɗanna kayayyaki ne da dubaru ya kamata a yi wajen gine-ginen amsa a cikin rahoton rabu mai kano Kusan shekaru goma kenan da ruwan sama masu karfin gaske a Nijar ke haddasa rugujewar gidaje tare da janyo hasarar rayuka da banna mai yawa. A ganin Mamadu Mustapha Mamadu, kwararre a fannin gini marasa icce ana iya kaucewa ko rage wannan yanayi ta la'akari da waɗansu fannoni da suka shafi yanayi da muhalli a ayyukan gine-gine. Abubuwan da ake kula da su wajen gini shine gini mai haƙurin iska da juriya, ingancin gini da ke iya jimin ruwa da kuma jurewa canjin yanayi. Tun wani lokaci tare da sauye-sauyen yanayi muna ganin abubuwa da ba sa zuwa daidai da yanayi kuma masu yin gini ya kamata su kula da waɗannan sabbin sauye-sauye domin yin gini mai karko. A da a yankuna kamar Agadez al'ummomi na amfani da tsaffin dabaru na gine-gine hakan ke sawa wasu gine-ginen su jima sosai ba su lalace ba a cewar shugaba mai kula da gine-gine a fadar sarkin Agadez a Tubul Amma. da yanzu laka abba ɗaya ba can abin da yasa suke zumawa laka sai an gyara ta da kyau ta tsuma yanzu kuma sai a kwaso laka da yin ta ba ta da danko ta da ko tana da danko sai an gyara ta an sa mata taki kenan dole ta juma shi dai jumawa tana ga kulawa in dai shekara ta yi bayan damana ka gyara laka ka ta tsuma ai ba gina ba ke ka juma kulawa da aka musu kamar akwai laka ta gina akwai fara akwai ja kala kala ke laka to in ya ke kake da ya kamata kamata ka kawo faran nan mai danko ka ga masu shi ka sa aiki ya jima amma jan wannan ita in ka riga ita kaɗai ka dama ta ka gina ta da ayi ruwa za ka ganin tana faɗuwa kamar ka wanke abu tana zuwa ana amfani da sabbin dabaru don yin aiki mai kyau da ƙasa waɗannan dabaru masu sauƙi ne kuma suna taimakawa wajen gina gidaje masu inganci in shi mamadu mustapha mamadu ƙwararre a fannin gini maras ice ganin yadda muke cikin canjin yanayi akwai dabarun gini da yawa da ake kawowa na farko laka mai ƙarfi wanda ba sabon abu bane dabara ce da ake yi tun farin Ita dai laka abu ce mai saukin samu, ba ta da tsada, kuma abubuwan da ake hadawa a cikin ta ba su da wahala. Kuma ginin laka yana zuwa daidai da yanayin lokaci. Haka kuma kwararren ya bayyana cewa amfani da kayayyakin gini na gida na ba da damar samar da kyakkyawar juriya ga sauye-sauyen yanayi. To yana gani duka duka da haka ne muka zo ƙarshen labarun namu daga nan studio Kalangu. Barin haɗa ku da Balkisa Hamidu a cikin labarun zabarmanci a huta lafiya. Ya ina kwana? Yau dai na yi niyyar kawo miki ziyara a ofis. na Nafisa. aikin san ko da yaushe kofin sashi na buɗe suke. Na sani duk da wannan ni ƙaunar kice mai tsada ko? Ke ma aikin sani ba ma sai an faɗa ba. Haba. Tsaya yaya ina ganin ku ba ku wasa da bin hanyoyin kariyar cutar covid-19 fa. Ƙwarai kuwa ayi wannan karin cutar na biyu ya cancanci mu ba al'umma kyakkyawan misali. Hmm, na gane shi yasa ɗazu mai gadinku ya hana mu shiga ofishinku ba tare da mun sa takunkumi da kuma ba tare da mun wanke hannuwanmu ba an ci sa'a muna da takunkumanmu a cikin jakokinmu muka sa su muka wanke hannuwanmu sai muka shigo to ko kuwa kin ga wannan karan cutar na biyu da ya sake dawowa ya danganta ne da sakacin jama'a kamar yadda kuke yi ya kamata ki san ciwon kanki kullum ina ƙara jin hankalinki a duk lokacin da kika shiga cikin taron jama'a ki tabbatar da kin saka takunkumin ki kada ki sakaci da wannan insha Allah yaya Ku ba da kyakkyawan misalai mu kare kanmu mu kare sauran jama'a wannan sako ne na studio kalangu tare da haɗin guwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa.